Mun yi asaran shanu, mun yi asaran tumaki, dabbobi dai kai kam na gida dewa a dalilin Boko Haram. Na wannan masifan Boko Haram din nan, dabbobi babu, akuya babu. Kwanan nan kwanan nan an kori shanu kusan dubu ɗaya a yankin Madagani. Kwanan nan ma tukuna. Ka bari wanda ya bata wancan da kaji da da da jawaki har kaji ba su bari ba. Wasu makiyaya kenan ke ma bayyana halin da rikicin boko haram ya jefa su a cikin na rashin muhalli da kuma dabbobi ko da yake a wajen taron gangami da hadakar ƙungiyar kare haƙƙin makiyaya ta wetuweli ta shirya shugabannin ƙungiyar sun bayyana ɗimbin asarar da rikicin boko haram ya jawo inda ba ga asarar dabbobi haka nan ma an kashe fiye da makiyaya ɗari uku da tamanin wanda don haka ne ma suka mika kukumbarar su ga gwamnatin ƙasar na a tausaya musu ganin irin halin da makiyayan ke ciki a yanzu alhaji alkali bello madagali da ke zama shugaban kungiyar a najeriya ya ko bayyana da halin da suke ciki a daga 2014 har zuwa 15 har zuwa 16 nan insurgents wato yan boko haram sun shiga sun yi mana barna barnan da bata da iyaka wata kam ta fi karfin a ce a biya shi saboda wanda ya yi san rayukan dan adam kaga ba za ka ce a biya ka ba amma dabbobin shanu awaki tumaki jakuna dawakai shine na bi local government by local government mun kai wa sarkin mubi mun kai wa red cross saboda su ga irin asaran da waɗannan mutane taimakon da muke nema ba gwamnatin adamawa ko gwamnatin tarayya kadai ba muna neman har da world donors muna neman taimako a wajen su kamar yadda suke zuwa wasu ƙasashe suna taimakon jama'a mu ma yau mun zama abun taimako in an zo taimakawa kuma a bi ka'ida yadda taimakon nan zai shiga hannun wanda za a taimaka. Wannan kungiyar da ba wai kawai Fulani makiyaya bane kawai a ciki. Mrs. Rabiatu Idris Bakilbe ya ce kuma yanzu ma ita ce sakatariyar kungiyar makiyayan ta ma bayyana irin kokarin da suke yi a nasu bangaren. Yadda mu muka tsara muke bukatan gwamnati ta taimaka mana shine muna da national president namu kuma mun muna neman haɗin kai da mutanen nema so da mu haɗa hannu mu yi tafiya tare daga hannun national president kuma zai iya zuwa muna da state chairman namu so daga hannun state chairman in ya iso wurinmu ya iso state so za mu nemi local government chairman mu kira su su suka san jama'ansu duk shugaban da bai mana abin da muka roke shi ya mana ba muna da izinin mu sige shi muna rokon gwamnati da ta duba mutanenmu da idon rama ta yi gaggawa da duba jama'a ta taimaka musu da abubuwan da ya faru nan inda hali to kowane hali makiyayin ke ciki a yanzu honorable jibrin hamankiri na cikin shugabannin kungiyar a jihar adamawa mun sani abun da ya zuba baya ɗoyibuwa duka amma dai mu nuna wa gwamnati don allah a cikin ƙananan hukumomi guda bakwai nan ko kashi ɗaya bisa uku a taimakawa mutanenmu da suka yi asara a dalilin boko haram tunda ana taimakawa manoma in allah ya jarrabe su da fari ko yawan ruwa to mu kuma makiyaya muna ga mu ne wani abu a ƙasa amma ba a taimaka mana ba yauwa farko abun da muke so ta fara taimaka mana tunda mutanen mu fulani duk inda suke ba za su je su zauna idps ba in akwai abun da za a dan taimaka musu na abinci za a taimaka ta organization in ya kasa in ba samu wannan ba muna so ko dan mm, shanu ko awaki a taimaka mana mu samu yadda za mu gudanar da rayuwarmu don ba fulatani ba abun da ya sani a duniya banda kiwo bai da kuɗi a banki bai da mota in banda kasuwa ran kasuwa ma ba fulata ne baya shigan gari ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya